Assalamu alaikum barkanku dai sunana Saifullah Ibrahim wanda aka fi sani da Dr. Pio mai gabatar da wato competition na microphone champion. Microphone champion ga wanda ba su taɓa jin labarinsa ba to kasa kunnen ku saboda zan muku dalla-dallan mai ya kunsa. Microphone champion artist da dama aka tattara akan sa su a rukuni bayan rukuni bayan rukuni insha Allah har zuwa rukunin ƙarshe inda muke so mu fitar da mutane uku da microphone champion da mabiyinsa da kuma na uku shi microphone champion insha Allahu an ya ɗauki wannan kambun za mu ba shi official video official kuma ba wai mana video ba za a mishi ep album professional video eh, professional photo shoot kuma bayan haka a mishi promo tunda shi ne microphone champion mu dole ne mu za mu yi promoting ɗinsa radio tv online ko ina da ina na biyu kuma shi ma za a mishi professional video kuma a featuring ɗinsa a cikin album ep na microphone champion na uku kuma shi ma ba mu bashi a haka ba za a yi mishi video viral ya daidai gwargwado mai kyau bayan haka kuma shi ma a future ɗinsa a cikin ep album na microphone champion so mu ɗaya ku ba wa matasan nan gudunmuwa kuma yadda za ku iya ba su gudunmuwan nan ku je haske247.com ko ku saukar da manhajar haske 247 a google play store don saboda ku bibiye su yanzu muna cikin ram 2 da akwai ram 3 da akwai kuma ram 4 so ku bibiye su ku taimaka musu da support ku da goyon bayan bayanku insha Allahu wannan shekara za mu fitar da microphone champion tare da taimakon ku.